بسم الله الرحمن الرحيم زامي مجلسينا نقوم الشاء هدو أشكل لتاف الوقت أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم أولا الوقت وحياة الطالب في العبادة داما أنشي قايد دي كما تطالبي يككت لو كنت تنسى يقوم هدى سوء lokutan nasa ya tsara su gwargwadon lamuransa na yau da gobe da kuma lamuransa na karatu وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الإبادة بأنها لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ما لي ابن تيمية أتكلم تافنس على العبودية ياي تعريف من أكتم الإبادة ai mun ce ne alwaqtu wa hayatu fil ibada ko lokacin ɗalibi da kuma rayuwar ɗalibi lokacin da kuma rayuwarsa ta ibada ya za a yi ɗalibi ya tsara rayuwarsa ta ibada ta bauta Allah subhanahu ta'ala amma sai muka fara tarifin ibada me ake nufi da ibada mu kuma me muke nufi da ibada da muka faɗi shi malamin tamiya ce lafzun jami'un lafazi ne da ya tattaro li ma yuhibbuhu Allah duk abin da Allah ke so wa hu kuma Allah ya yarda da shi min al'akwali na maganganun baka wal a'mali da ayyuka na tiɓo boyayyu shi yasa sai ce al bai ci al-af'al ba Al'amal amal al-batina al na zuci shi yasa ya ware wannan bangaren kuma ya rubuta littafinsa a tuhfatul iraƙiyya fil al qalbiyya ya wari ya yi masa littafi mai cin gashin kansa wazzahirati da kuma ayyuka waɗanda suke a fili su sallah da muke su azumi da muke yi da makamantan ire-iren su to kun ga nan sai muka ce fa huwa bi hada malam ibnu taymiya anan nazara ila al-ibadati bi ta'rifin a'maqa wa awsa'a ya kalli ibada da ma'ana wacce take mai zurfi kuma mai fadi mun gane to mu ba shi muke nufi domin idan ka ce nan ai ba abin da bai shiga ciki ba kuma to amma abin da muke nufi da ibada da muka ce wa nastati'u huna bi'tibari maqsidina amma mu anan zamu iya lura da manufar mu an nanzura ila al-ibadati bi annaha al-a'malu Abin da muke nufi da ibada da muka faɗi cewa al-waqtu wa hayatu talibi fil ibadati ibadar da muke nufi ba muna nufin al'ibadatu bi ma'ana ba bi ma'ana ha al'amatsi bi ma'ana ha al'ausa'i ba a'a muna nufin abin da ya shafi rayuwar mutum ta imani ta ruhinsa banda sauran ayyuka da yake na rayuwarsa domin a wancan tarihin na malam ibn taymiya me bai shiga ciki ba komai ya shiga ciki to mu abin da muke nufi a nan muna nufin ayyukan da mutane ke ce abin da malaman fiƙi suke ce musu ibada mun gane min siyamin gami in ba a gane ba to kama aji ya za a yi ɗalibin ilimi ya tsara rayuwarsa lokacinsa ya ba azumi mai hakkinsa sannan ko bai cutar da karatun shi ba yanzu wani yau yin azumin litinin kuma ba zai iya komai ba wuni zai a kwanci gobe ba alhamis ba to wani idan ya azumin alhamis to baya iya kuma komai ba zai iya karatun ƙur'ani ba zai iya ɗaukar littafin ta komai ba ana taɓa shi ta azumi yake ko ba haka ba ne zai iya yiwuwa wannan ya zama ba laifi ba ne shi ya sa ibn mas'ud radiyallahu anhu aka ruwaito cewa wa kana qalilas bai azumi da yawa sai aka tambayi ibn mas'ud radiyallahu anhu me yasa bai azumi da yawa na nafilfili sai ce li annahu yud'ifuni an wirdi yana raunana ni bana iya wuri wirdinan na karatun alqur'ani in yi azumi in ya saba kullum zai karanta izifi ashirin ne tilawarsa to in yi azumi da wuya ya iya tilawar izifi biyar kun gane to kaga ɗalibi ya kula da wannan wa salatin haka sallah ya za a yi ɗalibi ya daidaita na fulfili da yake yi bayan farillai da kuma lokutansa ba zai zama ya cutu da muzakararsa wadda ita ce babban manufarsa ya iya karatu ba wa gairi hima da makamantansu su ne muke nufi da ibada na In imma wajibatun mafrudatun aw nafilatun mandubatun ko dai su zama wajibai na farilla ko su zama nafilfili waɗanda suke mustahabbai ai su ne ibadojin da muke yi ai ko dai ibada ta zama farilla ko ta zama mai ko ta zama mustahabbiya nafila kenan to ya za a yi ɗalibi ya tsara su ya zama bai cutu ba bai rikirkita lokacinsa ba kada ya zama sallarsa kullum sallah yake zama kilu kilu shine sarkin sallah shi ne sarkin sallah ga baki ɗaya wai a duniya ba wanda ya kai shi sallah ƙilu ke to kaga in ya koma ya zama kilu ba zai komai ba ke fa wajaba ala talibin musulmi ya wajaba akan ɗalibi musulmi an yunazzima jadwalahu al-yawmiyya da ya tsara jadwalinsa na yau da gobe mushtamilan ala awqatis salati na farko duk abin da zai yi ya zama ya tsara lokacinsa na sallar farillai hasbal muhtari li waqtiha duk abin da zai kai shiga lokacin sallah duk mutumin da yake yin wani abu amma sallah ta zo ya zaman shi sai dai ya sallah shi kadai to wannan aikin nasu ya zama na shedanci as-salatu hi a'zamul ibadat duk abin da ake a tashi a bar sallah sai dai idan sallah ce wadda lokacin take ke da tsawo ko ta hada lokaci da ‘yar uwarta kuma idan mutum ya zauna to za su haɗu ci jama'a ba zai rasa jama'a ba idan ko ya kasance zai rasa salatin jama'a to haramun ne ya ci gaba da yin wannan aikin in ya ci gaba da yin wannan aikin aikin nasu ya zama na shaidanci amma yanzu misali sai muna mitin sai aka ce lokacin sallar azhar ya shiga kuma ga shi muna tattauna wata ƙabiyya da ta shafi al'umma idan kuma muka tashi za a iya samun gibi za a iya samun damuwa to ya halasta mu jinkirta sallah a zahar ɗin nan mu kai ta la'asa sai mu haɗa su mu yi saboda muna da uzir muna da uzir muna da uzirin da ya samu maka jinkirta sallah kuma shara'i na biyu in mun tashi ba kowa tashi zai yi ba shi yasa daga cikin damuwa sai a yi mitin ɗin ko sallar isha'i ne sai a yi lokacin sallar isha'i ana ciki an gama sallah a masallatai sai kuma kowa ya gaba ya tafi shi a haɗu a yi jama'a kada wani ya tafi domin ya samu wannan falalar ta jama'a kun wannan su ne sharaɗa so daga duk ɗalibi na Allah zai tsara jadwalinsa na muzakararsa to kada ya taɓa lokacin sallah ya kula da lokacin sallah a makaranta ce za a sama ɗalibai timetable ka a taɓa lokacin sallah timetable ɗin karatu ko timetable ɗin jarabawa mun gane yayi fala yajuzu tahawunu bi hali gard al galibin bil mudhakarati baya halasta mutum ya sakaci da sallah saboda wai yana cikin muzakara ai shi ya shigalta bita yake yana revision yana study sau da haka yanzu yana duba littafi sau da sai a gama sallah sai an gama sallah kaf sannan ya tashi ya tashi shi kadai alama ce ta shedanci kuma Allah ba zai samu ilimin sa albarka ba kama yaf'aluhu al-kaseeru min ikhwanina fil jami'ati wal kulliyat kaman yadda masu yawa daga cikin yan uwanmu musulmai suke aikatawa a jami'o'i da kuma kwaleji kwalejoji mutum yana zaune yana karatu ya ji an kira sallah amma shi kenan sai ci gaba da karatunsa in ka masa magana ma ya ce ai karatun ya fi sallah a wannan fikidu ne ba fikihu ba faƙadun ne ba fikihun ba ne babu fikihu a ciki ai kowane abu ana son a bashi hakkinsa karatun da aka ce ya fi sallah sallar da aka ce ya fi shi sallar da take ta nafila amma banda sallar farilla karatun ma ana yin shi ne don a iya sallar ai inna salata khatruha azimu wa babuha khussabihi ulumu sai sallah ita ce take ga azamul ibadat فهي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ita ce tushen addini ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da ito addini ya tsayu wa man dayya'aha faqad hadama ad-din duk wanda ya tozarta sallah to addini yake son ya rusa shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake rubuta ma gwamnoninsa yace inna ahamma amri indakum as-salatu al'amarin da yafi muhimmanci a wajena naku shine sallah shi yasa lokacin da aka kawo sharri aka sa'ad ibn abi waqqas sharri daga kufa aka rubuto wasiqa cewa bai iya sallah ba hankalin sayyidina Umar ba karamin tashi yayi ba ya kafa kwamiti sai a je ai bincike aka je aka yi bincike duk jama'a gari suka ce la ilaha illa wannan shi ya rubuta wannan wasiƙa ai su basu san wanda ya rubuta ta ba duk jama'a gari aka rubuta kowa ya sa hannu cewa ba su yadda da wannan sharri ne aka masu adu kuma a lokacin sai na umar sai da ya dakatar da shi an dakatar da sa'adu daga mukamansa. aka sauke aka ce an dakatar da shi daga gwamna gwamnan kufa aka ce ya dawo sai an gama bincike aka gama bincike masu bincike suka gama bincikensu za su fita tsab sai suka gama da wani tsoho me kuke ba nema aka ce ai mun zo ne wata wasiƙa ce ka ganta nan a game da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu gwamnan an ce bai iya sallah ba baya fitowa ma yayin sallah yace a ai tuntuni ni na ga wanda ya rubuta wasiƙan nan ni ma ina da ƙarin bayani ai masu bincike suka ce kowa fa ya ce ƙarya ne ya ce a ba su ji tsoron Allah ba ne aini zan faɗi gaskiya kawai ya ƙirƙiro abubuwa uku kawai ya faɗa game da sa'adu aka ji aka kai sa'adu aka nuna masa ya fashe da kuka ce yin yanzu zai ma haka to ya yi min sharri uku nima ga addu'a uku ya ma sa'adu sharri uku sa'adu ya masa addu'o'i uku duka sai da suka kama shi ƙwarar shi ne wannan so daga sallah a wajen magabata ita ce tafi komai a yi ta amma a yi ta yadda Allah ke son a yi ta akwai akwal na magabata da suke nuna wasu abubuwa suna tsoratar da mutane ka zama kana salla, amma halayen ka marasa kyau misali na aisha radiyallahu anha kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin shu'abul iman cewa ku yi sallah ku yi ta sallah amma ku sani babu addini ga wanda bai da amana ka ga ba tana nuna cewa sallah ba ta da muhimmanci ba a sallar ka ta sa ka zama mutumin kirki a ganka kana sallah kuma kafi kowa kirki to akwai yin wannan wani yaro matashi ya zo masallaci zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya tarar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sallah dan da ne ya gama sallar ba wata damuwa sai ce ce an ce kai sahabin annabi ne to ya naga kai sallah haka ni na tashi sai na daɗe na daɗe yace yi ya ce kun fi mu sallah mun fi ku kirki yace bambancin mu da ku kenan ce mu sahabban mazan sama kun fi mu sallah amma mun fi ku kirki wasu sun fassara sun ce yana cin hawarijawa wannan yara hmm. yi mana ba su bane masu ganin sun fi kowa iya ibada ba haka mazu sama ya siffanta su ba sun fi kowa iya karatun ƙur'ani sun fi kowa sallah sun fi kowa azumi amma kuma suna karanta ƙur'ani baya wuce makoshinsu ba kyau. sai su tada bamu a masallaci kuma su ce lada za su samu la shirya wa yanbaghi lahu aidan sannan ya wajaba ga dalibi takhsisu awqatin munasibatin liqira'ati alqur'ani yawmiyan a timetable ɗinka a matsayinka na ɗalibin ilimi Wajibin ka ne akwai ɓangaren da ka ware na karatun alkur'ani lokuta na musamman ko kai mahaddaci ne ko ba mahaddaci ba ne ko kana hadda ko ba ka hadda wajibinka ne kullum a matsayinka na ɗalibin ilimi ka karanta ƙur'ani duk da magabata suna cewa mutum kai ya kwana arba'in bai karanta alkur'ani ba nan suna nufin ka zama kai ne shugaban lalatattu to ka kai kwana arba'in sai ka ɗauko ƙur'anin ka kaɗe musamman yanzu yadda ake sanyin nan ana iska in ka dauko shi ka ga yabu dudu to sai ka samu tsumma sai ka goge sai ka karanta kwana 40 shugaban lalatattu kenan amma mutumin kirki ɗalibin Allah da ma'aikinsa kullun ya karanta Qur'ani in baka karanta su biyu ba ko su uku ka karanta su daya wanda da akalli ka karanta da asuba wannan lokaci ne mai fa'ida gab da asubahi ka tashi karanta ko izifi biyu ne kaga duk kwana wata ɗaya zaka ka sauka duk wata ɗaya kai sauka wata ɗaya kai sauka to shine sai ƙur'ani ya zama yana ma laushi ko baka haddace shi ba sai ya zama yana maka saukin karantawa kun ji ko wanne wafili sannan kuma da lokutan nafilfili wal awradil ma'surati an annabi sama sannan da zikiroran da ake yi wanda aka samu su daga annabi salama yaushe ka ware makanka kai zikiru zikiru sabahi da zikirul masa'i ka tsara a kan haka nan ana feta ba fa ake ba in da har gido kake to shine in ana karatun nan daga nan sai ka zama mai tsayar fi ahadithihi sahihati wanda suka tabbata a cin hadisansa sahihai wa an yukhassisa waqtan waktan limu hasabatin nasu sannan kuma ka ware lokacin da za zaka rika kanka fada kana bincika kanka yau mai kai tun safa har zuwa dare irin wannan muhasabatin nafsin ya fi daɗi da daddare kafin kai bacci ka zauna sai kai lissafin yau tun da ragadin Allah ya waye ko kuma tun da ka tashi daga asuba ka ma tashi ka yi sallah asuba ko kuma ka tashi ka yi kiyamun laili ko da raka a ɗaya ce sannan da za ka tashi baccin nan miƙa kawai kai ba ma san abin da ka faɗi ba wasu haruffa ne suka fito a bakinka ko ku addu'a tashi bacci kai tun daga nan ne fa ake samun damuwa sai mutum ya tashi wai ce yana jin haushin kowa sai zai ba za ka ji haushin kai ne ka fara jin haushin kanka to kaga muhasabatun nafsi kenan muhasabatun nafsi mutum ya rika tunani me ya aikata yau na alheri sannan me ya aikata mara kyau lokacinsa ya ci gajiya shi koko bai ci gajiyarsa ba fa yanzu ma za a min al-yawma min al-khairati wal hasanati sai ya kalli me yayi yau na aikin alheri da kuma kyawawan ayyuka wa ma za jana mina sayyi'ati wal manhiyati sannan me yayi na aika aika na munanan ayyuka da ababan da aka hana muharramatun wa makruhatun dukkan ya tsaya fa yazid al azma wal himmata fi fi'l al sai ya zama ya ƙara ƙarfin niyya da kuma himma fi fi'l al a wajen ayyukan alkhairi ويندم ويتوب ويستغفر الله من فعل المنهيات وابتكاب السيئات سي زمي دانا سني يتوب يستغفار أجمد أبوان دي أي كتامر ساكو وابتكاب السيئات دا أبوان دي أي كتامر ساكو كل هذا ينبغي أن يكون مسجلا وأن ياك ما تفيد ما أغفوشي كسجلاش كأثاراشي wa maktuban kuma ka rubuta shi fi jadwalihil yawmi a cikin jadwalin ka na yau da gobe wa barnamajihi sabahiyyi wal mata'iyyi sannan kuma da tsarin rayuwar ka barnamaji kenan ai program ɗinka na safe da na maraici duka ka hada ka rubuta ka zama kana da tsari a rayuwarka shine sai ka ganin lokacin ka ya maka albarka da wannan magabata suka wuce mu mutum shekarun shi arba'in da biyar amma idan ka ga intajat ɗinsa shi ne wasu ke buga misali da littafin al-muhazzab al majmu sharhul muhazzab na al-imamu eh, na al Annababi. Al'imamu eh, al-imamu nawawi shekara nawa ya a duniya 45 ko to wannan littafin nasa na al-majmu' sai da aka shekaru 40 ana da rasa kansa mutane goma suka yi aiki a kan littafin kowa shekara hudu shekara nukin shekara arba'in aka samu wani zo ya ɗauki wani ya ɗauki ɗaya cikin kashi goma sai ya ɗiba shi ne ya ta haƙiƙinsa a matsayin tesis ɗinsa aka ce shi dokta ne shek ne ba dokta shek ba kenan shek malamin jami'a wanda sunan shi ya bambanta da na saura amma malam a jami'a daidai suke da ɗalibi an ce ma malam kawai dai irin malamin malam ne fa na hausawa an ce maka malam ba duk wanda ya girma malam ne a wajen bahaushe ko akwai malam a wajen bahaushe duk wanda ya girma malam ne in kana son ka girmama shi malam ya girme ka sai ka ce ba za ka faɗi sunan shi ba sai ka ce malam wani ko bai karbe bai san komai ba malam ne akwai kuma malam a wajen yan boko kuma kenan kuna jin tarifin malam ko comrade kenan wato irin waɗanda suke menene ake konokrat ne ko menene konotokrat ko to su waɗannan waɗanda sun san komai to su ne sai ka ji mutum ya ce makan shi mala amma ba malamai ba ne da waccan ma'anan to sai kuma malam a cikin jami'a duk wanda ba dokta ba to malami ko to shi ne so daga kalmar malamin din zama kowa malam ne to to irin wannan sai da suke shekara ɗaya shekara hudu aka ba shi phd ya ɗau kashi ɗaya cikin goma wani ya sake zuwa shi ma wata shekara hudun ya ba, shekara arba'in aka yi sannan aka yi ma littafin duk da Limamin nawawi bai gama almajmu'u ba musan wannan bai gama littafin almajmu ba Allah ya masa rasuwa amma dai ya ci ƙarfinsa sosai ya ci ƙarfinsa sosai inda bai gama ba dan kaɗan ne aka samu wasu daga ba wani daga baya zo ya ƙarasa a yanzu littafin fa mujallabi 22 ne almajmu shakun muhazzab mujallabi 22 to al nawa ya rubuta ya aka yi iya rubutawa wasu kuma sun zo su ta haƙiƙi za su yi fa ta haƙiƙi kawai yan gyare-gyare za su yi za su yi kaza sai da ɗaya shekara hudu a wani ɓangare ɗaya suke shekara goma sannan suka haɗa littafin mu rika tuntuntuni game da waɗannan abubuwan ni kan zauna kullum in ta faɗa in ta makai na faɗa ina cewa a wai waɗannan magabatan namu da me suka fi mu sun fi mu abubuwa da yawa sai ka ɗauko abubuwan da suka fi mu to sai kai koyi da su daidai gwagwadon iyawarka amma ba yadda mafi yawancinmu muke yi ba muna bara rayuwar mu kawai tana tafiya a banza shekara da shekaru ba za ka ga mutum ya yi wani abin arziki ba Allah ka ganar da to wannan tsarin shine mataki na farko na ta alamar cewa ka samu taku na samun canji ka dau azama kenan za ka yi gaba ba za ka dawo baya ba insha Allah Allah ya sa mu ci gaba a cin alheri sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi